dai sauran yan uwa da dama waɗanda ba sai na ambaci sunayensu ba a wannan karan ban samu dama mun yi magana da su baki da baki ba ko ma ɗaya daga cikin malamai na nan Zariya. wanda suna da haƙƙi bayan waɗanda suka gayyace ni sun sanar da su zuwa na suna da haƙƙi a kaina na in sanar da su cewa ɗin zan zo da haka da Allah ina fatan za a yi mun afuwa bisa ga wannan abu na biyu akwai yan uwa matasa masoya sunna na samun su ma sun gayyace ni kuma sun yi ta jaddada buga mun waya su da dama don tunatar da ni gayyatar da suka yi amma waɗansu dalilai masu ƙarfin gaske suka sa na amsa wannan gayyata kafin tasu ba don na raina su ko ba su da muhimmanci a wajena ba saboda dalilan da in mun haɗu ne da suna yi musu bayani amma dai na san sun gayyace ni kuma ina jin wannan bashi ne a kaina wanda zan biya shi insha Allah imma ajilan wa imma ajilan saboda haka duk wanda ya gamu da waɗannan yan uwa daga samun ko in Allah ya sa suna ji ya sanar da su sako na cewa suna bi na bashi kuma insha Allah zan biya sai dai ban sa ranar biyan ba amma dai zan biya insha Allah to waɗannan su ne mutanen da nake baiwa haƙuri tun kafin in fara magana a kai sannan wannan mawdu'i da mai gabatarwa ya gabatar ɗaya ne daga cikin zafi na mawdu'ai da ake sa ran zan gabatar ba mu je da karshe mu daddale ko kuma na yadda ɗari bisa ɗari akan shi zan yi magana ba na yi tunanin mawdu'ai da dama to amma kuma tun da na shigo shi yana tuna da shi a cikin tunaninsa don haka sai ya gabatar da ni a kansa ba tare da ni kuma an yi sa'a mun tuntuɓi zuna ni da shi kan cewa eh shi ne zaɓi na na farko ba wanda ni na mayar da wannan mawdu'i ya zama zaɓi na na uku ko mawdu'i kaza ko mawdu'i kaza ko kuma shi wannan da ya ambata to amma ya riga ya faɗa kaga dole in hakura da wadancan zaɓi nawa na ɗaya da na biyu dai in ɗauki wannan zaɓin na uku duk da cewa ban yi masa shiri irin wanda ya dace in yi masa ba wanda wannan ne dalilin da sa na mai ke zaɓi na uku sai in kure, to ga alama ɗin kure ne wannan mawdu'i kamar yadda ya kai asbabu sabat fi zamanin tagayyurat wato sababban da ke sa mutum ya tabbata a kan manufa ta addini a zamani wanda yake da canje-canje masu yawa wani irin sababba ne za su bai wa ɗan adam dama ya samu sabati a kan tafarkin gaskiya ba tare da ya kauce ba to waɗannan su ne sababban da ya kamata mu leko karkashin ayoyi na alkur'ani mai girma da hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kalato abinda ubangiji da Allah ya kaddara za mu iya kalata a cikin wannan zama kuma cikin abin da na iya tunowa ba abin da na riga na rubuta ba tun da na mayar da shi zaɓi na uku ba rubuta komai a kansa ya ƴan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana cikin hadisi sahihi yace bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba yace addinin musulunci ya fara yana bako kuma zai sake komawa a ƙarshen zamani ya zama bako fatuba lil ghuraba ma dalla da waɗannan baki aljanna ta tabbata ga waɗannan baƙin da za su zo a ƙarshen zamani wannan hadisi yana sauke da sako na yadda musulunci zai samu kansa a cikin bakunci a ƙarshen zamani ba wai bakunci na mutane ba su taɓa jin kalmar al-islam ba a bakunci na ba a aiwatar da shi a aikace a galibin rayuwar mutane to amma manzon Allah kuma sai ya yi bishara ga dukkan wanda duk da bakuncin da musulunci zai samu kansa a ciki zai rike shi ya yi kokarin aiwatar da shi a aikace cewa tuba da wato ya rabauta aljanna ta tabbata a gare shi lafazin tuba ana fassara shi da aljanna sannan lafazin tuba ana fassara shi da cewa shajaratun fil janna wato wata kasuwar itaciya ce a cikin aljanna wata bishiya ce a cikin aljanna wanda mahayin doki zai yi tafiyar shekara ɗari ba tare da ya ƙetare inuwarta ba da haka dai fatuba lil ghuraba ma dalla da al ghuraba a cikin waɗansu hadisai sai manzon Allah ya bayyana su wane ne al ghuraba a wani wurin yace nuzamun min al qaba'i wato waɗansu mutane ne da kowa ya yi fice a gidansu da cewa shi yake da riko da addini shi yake da gaskiya shi yake da bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam a daidai lokacin da mutane suka kaura cewa gaskiya suka kaura cewa biyayya ga sunnar annabi wato kowane ɗaya daga cikin su sai kamar zakar dangi ne a gidansu a wani hadisin kuma ya bayyana su da cewa su ne qaumun Kalilun salihun fi qaumin su'in kathirin man yukhalifuhum akthar mimman yuwafiquhum mutane ne masu kokarin kwatanta gaskiya su yan kaɗan a cikin taron mutane masu yawa amma masu san barna waɗanda suke saba musu sun fi wanda suke yin tarayya da su yawa to waɗannan su ne alguraba ɗin baƙi waɗanda za su zanto ɗaiɗaiku ne daga gidajen ko garin bayan haka su ‘yan kaɗan ne in an kwatanta da sauran mutane wanda ba su ba su da suke kokarin a yi gaskiya su da suke kokarin a yi adalci su da suke kokarin komai ya tafi kan daidai yan kaɗan ne in an kwatanta da sauran mutane da ba sa son gaskiya ba sa son adalci sannan mutanen da suke taimaka musu suke tarayya da su akan wannan manufa ta su yan kaɗan ne yan an kwatanta da mutanen da suka saba musu suke fito na fito da su akan wannan manufa ta su duk wannan ishara ce zuwa ga waɗannan mutane da za su zo a karkan zamani waɗanda za su samu kansu cikin musulunci a tasta ta biyu ba a tasta ta farko ba to abin izina a nan gurin ashe lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara da'awa shi da sahabbansa sun samu kansu a cikin bakunci a cikin kewa da tsangwama a hankali a hankali suka korewa kansu wannan bakuncin har suka zama yan gari suka tabbata zakaran su yi tara aka ji to kuma za a sake samun waɗansu kuma za su zuwa ƙarshen zamani a cikin bakunci a cikin kewa da tsangwama yadda bakin farko suka kawar da bakuncin da suka samu kansu a ciki haka ake bukatar baki na biyu su kawar wa kansu wannan bakunci kalubale makamancin wanda ya fuskanci bakin farko irinsa ne kuma zai fuskanci baki na biyu ko ya cewa matakai irin waɗanda bakin farko suka ɗauka ire-iren waɗannan matakan ne ake bukata bakin ƙarshen zamani su ma su ɗauka wannan zai fassara maka maganar imam malik ibn anas da yake cewa lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ba abin da zai gyara karshen wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai irin abin da ya gyara farkonta duk yadda za ka yi ka kawo wata dabara da waɗansu hanyoyi na wayo a zamanance don ta gyara al'umma matukar irin waɗannan hanyoyin ba irin su ne manzon Allah ya bi ba wajen kawo sauyi da gyara cikin al'umma ba za ka iya cin nasara ba dukkan ga waɗannan maganganu akwai alaƙa tsakanin su da juna to a yau musulunci a cikin bakuntarsa ta biyu a da a bakuntarsa ta farko masu yakarsa musamman lokacin da bakuntar ta fi tsanani ita ce albar alasul makiyya lokacin da ake makka kafin hijira masu yakarsa jinsin mutane ne daya kafiran makka masu bautar gumaka da sauran wuraren da suke daura da maka sa'id da sauransu masu bautar gumaka amma bayan an yi hijira an zo madina sai aka sake samun adadi na masu yakar musulunci shine ahlul kitab wato yahudu da nasara sannan kuma sai aka samu munafikai bayan an samu wannan sai kuma aka sake samun dauloli guda biyu manya da suka ta kowa karfi a wancan lokaci daular mutanen fasha da kuma daular mutanen rumawa su ma duk suka shiga cikin ayyaki addinin musulunci amma ne idan ka kalli abin waɗanda dai suka yaƙi musulunci su ne waɗannan jinsunan kafirai to amma a bakuntar musulunci ta ƙarshen zamani waɗanda suka fi kowa yaƙar addinin su ne waɗansu daga cikin masu danganta kansu zuwa ga addinin kuma suna ganin su ɗin da su da iyayensu da kakanninsu da kakannin kakanninsu duk musulmi ne zai wahala ka kore musu musulunci ka ce su ba musulmi bane a yadda da ke. kuma duk inda ka taho kake da awar musulunci in suka taho kuma sai a ɗauka ɗin kai mabiyinsu saboda sun fi ka matsayi a cikin al'ummar ku to kuma amma da su kuma za a haɗa kai a yaƙi addinin a ƙarshen zamani su ma annabi ya yi ishara zuwa gare su dan manzo Allah sallallahu ya bayyana ababai da za su faru kafin faruwarsa ubangiji ya sanar da shi ta hanyar wahayi aka tambaye shi mafiya hadari a kan al'ummarsa ya yace qawmun min bani jiddatin waɗansu ƴan cikin mu ya takallamo da bi sinadina suna magana irin tamu kalmar shahada suke yin su ma suna yi kana salloli guda biyar suna yi kana zuwa hajji da umara su ma suna yi ko ba su biya wa wani ya ce amma hakikanin gaskiya su suke yakar addinin su wakilci kafirai da aiki a madadin kafirai wajen yakar addini to dukan waɗannan ababai na nuna bakuntar da al'ummar musulmi za su samu kansu a ƙarshen zamani ta ɗara bakunta da za su samu kansu a farkon zamani a yau duk wanda yake son yaƙi addinin musulunci a mataki na cikin gida ko a mataki na waje yana neman wasu ne daga cikin musulmai su bashi haɗin kai don yaƙi musulunci amerika ba ta samu damar shiga iraki ba in ba dan ƙasashen musulmai da suka ba da goyon baya ba domin babu wata kasa ta kirista guda ɗaya da ta yi iyaka da ƙasar iraki duk ƙasashen musulmi ƙasar saudiya ƙasar kuwait taki jordan iran syria waɗannan su ne ƙasashen da suke da moda boda tsakaninsu da iraki Ta gaba ƙasar arna ɗaya to amma ta hanyar sararin samaniyar su ne da faɗin ƙasarsu da ruwaye ko tekunan da suka bi kaji ko kwalamin da ke cikin su aka yi amfani da waɗannan ababen wajen kai hari cikin iraki har aka kama iraki idan ɗaya daga cikin su ko biyu su ko su duka suka ce musu yadda ba zai wa amerika wahalar samun sukunin yakar iraki to ka ce nan da musulmi ce na aka haɗa kake haka kuma da goyon bayan al'ummar musulmi ne amerika ta sami nasarar karya gwamnatin yan taliban a afghanistan domin duk abin da ake bukata na bayanan asiri irin intelligence report da ake bukata gaba daya america ta same shi a hannun gwamnatin pakistan tabbar wiz musharraf dan babu wata gwamnati da ta san sirrin yan taliban irin ta su suka bayar da kafa da lagon yakar su kaga anan gurin da musulmi aka hada kai aka cuci yan uwan musulmi a afghanistan to kuma da su ne da goyon bayan su a yau a Isra'ila take samun sukunan abin da take yi a Lebanon da wanda take yi a cikin Palestine da kansu shugaban Isra'il Yehud Olmert yake cewa dukkan abin da suke yi suna da goyon baya cikakke da kasashen Larabawa da musulmi ya sha faɗa tun da aka fara yakin yau kwana 31 ana yakin abin da yake daddadawa kenan bayan kowane kwana uku ko kwana hudu ko babu wata kasa ta musulmai da ta fito ta ce ƙarya ce banda goyon bayan mu babu wata kasa ta laraba da ta fito ta ce ƙarya ce ba da goyon bayan mu take yi ba to kun ga duk waɗannan abin da suke nunawa ya ƴan uwa musulmi wato matakar ubangiji ta ala bai masa gaman kasar ba bai mun gaman kasar ba mun tabbatu akan addinin mu to karshen ta mutum ya zanto da shi za a yi amfani don cutar da musulunci da shi za a yi amfani don kawo ƴan uwansa musulmi shi kansu dan bukatar sa ta shi kadai ta biya ya jefa al'umma sa cikin halin da kan kai ya sanya makomar ƴaƴansa da jikokinsa ta shiga cikin hadari ta shiga cikin duhu dan wata bukatar sa ta shi kadai to da haka wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata mu yi izina da hattara da shi sababban da za su sa mutum ya tabbata akan addini suna da yawa ɗaya daga cikin sababba na farko shi ne kowane musulmi mace ko namiji ya san cewa ba zai aikata addinin musulunci ba da ka ba zai aikata shi ba da jahilci ba zai aikata shi ba bisa ga zafinsa ko son zuciyarsa zai aikata shi ne bisa ga hasken ilimi duk abin da zai aiwatar ya san cewa ilimi ne ya jagorance shi wajen aiwatarwa ba al'ada shi ne ya tashi ya gani ana yi a garin su ko unguwarsu ba ba kuma wani tunani ko zatonsa bane ba zai bautawa Allah da shi ba a bautar Allah da zato ba a bautar Allah da tsammani ana bautar Allah ne bisa da yakini wanda ke nuna samun ilimi tatacce gyararre ɗaya ne daga cikin abin da in kana da shi zai baka kariya zai zama maka riga kafi daga fadawa cikin ramin halaka domin dukkan mutumin da yayi cutar da kansa wajen bai sami ilimi na addini ba bai karance shi ba kuma baya neman shi ko shakka babu a kowane lokaci wani bakon ra'ayi ya zo masa zai iya sa ya canja wani ra'ayi da yake da shi a jiya ko shekaran jiya a gobe kuma idan ya samu wani ya canja wanda ya dauka a yau sai ya zanto insanun kafiru talawul kullum yana caccanjawa to amma idan mutum yana da tataccen ilimi na addinin musulunci wanda aka tsotso shi daga karkashin ayoyi na alqur'ani da hasken hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahihai bisa ga fahimtar magabata na gari to wannan ita ce babbar kariya ita ce babbar ganuwa da za ta bai kowane musulmi wato ainihin wato tsaro manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana cikin hadisi ingantacce yake man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna dukkan mutumin da ya kama wata hanya wanda yake neman ilimi a cikinta ubangiji subhanahu wa ta'ala zai hore masa hanyar shiga aljanna matakar mutum zai nemi ilimi to kamar ya kama titi ne na zuwa aljanna wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-insan bahr mai ilimi mai kokowar zama malami mai kokarin karatu dukkan halittun da ke cikin samai da wanda ke cikin karsai suna nema masa gafara a wajen ubangiji hatta kifaye da ke cikin ruwa suna masa istighfari suna roƙa masa gafara to kaga wannan daraja kenan ta mutumin da yake neman ilimi wa innal mala'ikata la tadhu ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna mala'iku kansu wato suna sassauta fukafukansu ga mai neman ilimi dan nuna yarda da abin da yake yi al-imam al-qarafi a cikin littafin az-zakhira yace abin da ake nufi da wad'ul mala'ikati ajnihataha wato yadda mala'iku za su sassauta fukafukansu kana da dama kai masa fassara ɗaya daga cikin biyu fassara ta farko yayin da ya zo wucewa suka gan shi suna shawagi a sama za su sassauta fuskan duk lokacin da tsuntsu ya daina kada fuka-fukansa alama ce cewa zai mai zai sauka su suwa mala'ikun za su sauka su tsaya har sai ya wuce sannan su sake tashi su fassara ta biyu da malamai kewa hadisin suka ce sassauta fuka-fukansu sauka ba wai saukar ba in sun sauka din za su yi abin da hadisin ya faɗa a baya shi ne yi masa addu'a da naima masa gafara tunda manzo Allah ya ce yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahr ma'ana dai ba wanda yake da daraja irin wannan in ba mai neman ilimi ba ba wani basaraki ko wani attajiri ko wani shugaba ko wani mai kuɗi mace ko namiji da zai taho dan shi wani ne dan wani jikan wani mala'iku su sauka su masa fare ko su tsaya suna roƙa masa gafara sai in ya zanto mai neman ilimi na addini mai neman ilimin addini ne kawai ke da wannan daraja yake da wannan matsayin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon Allah ya bayyana wato akan cewa ranar ilimi ya fi ranar ibada me yake nufi da ranar ilimi ya fi ranar ibada abinda ake nufi idan ka sauke ibada ta farali sallah ta farali sai ka samu ranar lokaci to da ka yi amfani da wannan ranar lokacin wajen sallan nafila da kuma ka yi amfani da shi wajen ɗaukan darasi ko cikin alkur'ani ko hadisi ko fito ko tauhidi darajar da falalar yin amfani da waɗannan wajen ilimi ta fi yin amfani da shi wajen sallan nafila wannan daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam don abin da wannan ke nuna wa darajar ilimi sannan kuma ya sake cewa wa innal ulama a warasatul anbiya malamai magadan annabawa ne wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilm faman akhadha bihi faqad akhadha bi wafir kuma su annabawa ba su bar gado ba na kuɗi ko dukiya da za a gada ba su bar zinari ko dirhami ba abinda suka gadarwa al'umma shine ilimi dukkan wanda ya riko da ilimi hakika ya yi riko da babban rabo annaba ba a cin gadon dukiyarsu ana gadar ilimin su ne da abin da suka isarwa al'umma abin da duk annabawa suka bari na kayan gado sun bar shi ne a matsayin sadaka Ya'yansu da jikokinsu ba su cin gadon su wannan shine abin da annabi ya tabbatar cikin hadisi sahihi dan haka kenan wannan na nuna girman ilimi da mutuncin ilimi kuna da hadisin Safwan ibn Asal al-Muradi wanda ya shigo cikin masallaci annabi na ke wa annabi sallama yace ji'tu atlubul ilma manzo Allah ya tashi zaune ce marhaban bi talibil ilm na zo dan neman ilimi manzo Allah ya tashi yace da lalale marhaban da mai neman ilimi dan mutunta ilimi da jinjina wa masu ilimi da haka ya yan uwa tataccen ilimi da mutum zai koya shine abin da zai baka kariya shi ko ilimi wato darajarsa na komawa ne zuwa ga mai ka karanta ba yadda za a yi mutumin da ya galto da karatun ilimin da yake da alaka da alkur'ani ko ta fuskar karatunsa kamar ilimin tajwidi da ilimin qira'at ilimin tajwidi dan ya baka hukunci hukunci na iya karatu ahkamun nun sakina wat tanwin sakina wat tanwin an nun wal mim al mushaddadatan al mudud makharij al huruf sifat al huruf ibtida da sauran hukunci hukuncin da suke da alaka da iya karatu gwanintar karatu furta kalmomi daidai furta lafazza daidai a ina zan tsaya a ina zan tashi in na tsaya a ina zan yi kafi a ina ne ba zan yi ba wannan ilimin tajwidi kenan ilimin a kuma dan ya tantance maka qira'o'i goma mutawatirai da aka saukar da alqur'ani da su ka san su ka bambance su wanda ya tagalta da qur'ani ta fuskar karatu kenan ko ya tagalta da shi ta fuskar sandina ilimin ulumul qur'an da tafsir wannan yana tantance maka sanin ma'ana a cikin alqur'ani ka san annasi kul mansuk al mutlaq wal muqayyad al am wal khas al makki wal madani awwal ma nazal akhir ma nazal ka bambance tsakankanin waɗannan kaga ilimin da zai sanar da kai tafsiri kenan da alqur'ani ko ilimin da zai koyar da kai yadda zaka rubuta kalmomin alqur'ani ilimin rasmul usmani ko ilimin adab yadda zaka yi wasullan alqur'ani ba haka kawai ake zuba su ba can fasaha can kasara can gomma nan faduwar wasu labi a sama can faduwar rufa biyu a sama ko wasu labi a kasa ba haka ne kawai ba ake zuba su akwai tsarin yadda ake rubuta su ko su safa wa juna ko su dace da juna gwargwadon wani irin harafi ya biyo baya na idgami ne ko na iskafa'i ne ko na izhari kaga sanin yadda zaka rubuta kalmomin daban sanin yadda zaka iya karatun daban sanin yadda za zaka san ma'anar daban duk mutumin da ya galta da wannan ilimin baya daidai da ilimin da yake kasa da wannan ta fuskar daga nan sai ilimin hadisin manzan Allah san wata daya riwaya dan tantance me ya inganta da wanda bai inganta ba diraya dan tantance me hadisi ke nuna wa na hukunce hukunce me zai iya istinbati me zai iya kalata a ciki kaga wannan ilimi ne mai daraja ilimi ne mai kima ko ilimin fiqh wanda zaka gane hukunce hukuncen shari'a kowanne kai masa mahallinsa me yake wajibi me yake mustahabi me yake haram me yake makaruhi menene ko mandubi tantance waɗannan kowace matsala, sama mata dalilanta kaga wannan ilimi ne mai kima ilimi ne mai daraja ko ilimin tauhidi da aqida wanda zai bambance maka ya rarrabe tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin annabi tsakanin haƙƙin annabi da haƙƙin iyaye tsakanin haƙƙin iyaye da haƙƙin mata ka koya yanka dan karka garwaya su da juna wani lokacin haƙƙin Allah ka baiwa annabi da da'awar kana son annabi kana girmama shi wani lokacin haƙƙin annabi ka bai ma iyaye da da'awar kana bin iyaye kana mutunta su a'a ilimin tauhidi zai tantance maka wanne ya fi girma tsakanin haƙƙin Allah haƙƙin manzon Allah haƙƙin iyaye haƙƙin dukkan ma'abucin haƙƙi a kanka menene ya tantance siffanta Allah da shi na sunaye da sifofi me ya tantance jingina ma Allah na sunaye me ya tantance siffanta shi na sifofi menene abin da yake nuna cancantar Allah da bauta shi kadai ba tare da an garwaya shi da abokin tarayya ba dukan waɗannan ilimin tauhidi kenan ko ilimin aqida waɗannan ilimomi guda hudu sune ilimomin da suka fi kowane ilimi daraja da kima kuma sune ilimomin da duk wanda ya shagalta su za su ba shi kariya daga fadawa cikin ramin halaka ka iya karanta wani ilimi da ba wannan ba ka yi zurfi a cikinsa sannan sa baya nuna ka san wannan sai ka karanci wannan ka iya karanta nahawu ka karanta sarfu ka karanta balaga ka karanta adab ka karanta usulul fiqh mustalahul hadith aljarh wa ta'dil ruwa da sauran kowane abu za ka karanta su makamashi ne na fahimtar waɗancan guda hudu su kaɗai ba sa kai ka aljanna dan ka gane fa'ili marfu'i ne mafaulun bihi mansuban ne kaɗai ba zai ka shiga aljanna ba ba za ka iya ansa tambaya ɗaya ba cikin tambayoyin kabari har sai in kayi amfani da shi wajen fahimtar tauhidi yi amfani da shi wajen fahimtar qur'ani yi amfani da shi wajen fahimtar hadisi to kaga anan yadda ilmomin suke kenan waɗancan ana kiransu ulumul ghaya wal maqasid ilimin da dan su ake yin ilimi kai tsaye suna kulla alaka tsakaninka da ubangiji su waɗancan guda hudu sai kuma ulumul ala wal wasa'il ilimin da shi matattakala ne dan zuwa waninsa shi kadai ba ilimi bane sai in ka mai da shi matattakala dan ka je ga waninsa shine nahwu da sarfu da balaga da adab da sauransu ana mai da su matattakala na fahimtar alqur'ani matattakala wasila tsani na fahimtar hadisi ko fikihu ko tauhidi to kaga lokacin da mutum ya san ilimi da waɗannan kima ta su kuma ya bayar da ilimin ya bayar wa ilimin lokacinsa ko shakka babu zai iya bada ilimin zai iya baka kariya daga fadawa cikin ramin halaka ya zame maka garkuwa wani ba zai zo bai zarga ma igiya ya daka inda ya ga dama cikin ramin bata cikin wani wato cikin wata bid'a cikin wata shirka cikin abin da zai iya kautar da kai ya nesanta ka daga tafarkin manzon jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan so ne asalin ilimi kamar da ibnu al-qayyim ya al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwih ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه yace ilimi shine Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sahabbansa sun faɗa ba tare da wani kwana-kwana ba ba tare da garwaye ƙarya da gaskiya ba tatattan ilimi wannan ne saboda haka samun ilimi tatacce zai taimaka wa mutum kwarai da gaske ina ta maimaitawa ilimi tatacce in ga gada ma ka ce masa ilimi mai amfani kamar yadda wani marubuci cikin salabi ce al-ilmu nafi' wal amal salih ilimi mai amfani shi da zai haifar da aiki na gari a ce ilimi mara amfani shi kuma zai haifar da aiki da ba na gari ba ka iya yin ilimi kuma ka ɗauki shekaru kana ilimi in baka samu jagoranci mai kyau ba lokacin da kake neman ilimi malamin ko wani sa ya dora ka kan wani tafarki wanda yake mai dogon zango ne kafin ka je inda shirya take ka batawa kanka lokaci har ka mutu baka je inda shirya take ba sai mutum ya shagaltu da sawa ka iya yin ilimi gurbataccen ilimi ya kasance ya dora ka abin da yake ba tafarkin shirya ba to kaga a nan gurin tun farko sai mutum ya kasance ya bai wa ilimi muhimmanci da mutunci wannan ke nuna wajibi ne samun malamai da za su karantar da al'umma wannan don su ba su kariya daga fadawa cikin ramin halaka waɗannan ilmomi guda hudu a ba su kimar su wajen karantarwa a ba su kimar su wajen ilmantar da su da yaƙa su tsakankanin jama'a ba wai a makaranta kadai ba wani ba zai je ajiye karatu ba a makarantu da masallatai a lokuta da suka dace da mutane su halara tsakanin magrib da isha bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar kuma a karkasa mutane mataki mataki gurgudan su kone iya karatun su akwai karatu na kowa da kowa wanda galibi yakan dauki sifa ta wa'azi wa'azi da ko ba da fa'idojin ilimi wanda mutum zai iya rikewa akwai karatu na keɓantattu wanda ake baiwa waɗanda suke da ido a cikin harkar karatu wanda za a zurfafa musu a fadada kirjinsu a yalwata bayani akan waɗansu mas'aloli da ilimi dan saboda su ma nan gaba su karantar da wani a takaice dai ya uwa jahilci na ɗaya daga cikin abin da ke kawo mutane su bata a da da yanzu da lokacin da zai zo nan gaba wanda ya bata a da to ya bata ne in ma saboda jahilci in ma saboda abu na biyu wanda zan yi magana akan sa nan gaba jahilci na ɗaya daga cikin abin da ke kawo abu mutum ya halaka ya lalace ubangiji ta'ala ce walau annana nazzalna ilaihim almalaika wa kallamahum almauta wa hasharna alaihim kull shay'in qubla ma kanu liyuminu illa an yasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun waɗansu daga cikin mutanen makka ne da suka kafirce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa dan siffanta mana mafarar kafircin su walau annana nazzalna ilaihim almalaika inda a ce mun saukar da mala'iku su zo wurin su su gansu mutum da mutum irin yadda mutum ke ganin mutum mala'iku su suka a gaban su wa kallamahumul mauta inda za a rayar da duk waɗanda suka mutu baya a tarihi su yi musu magana su zama shaida ga annabi cewa gaske ne alqur'anin da yazo da shi gaske ne wa na alaihim kullu shay'in qublan duk wani abu da ya mutu a dawo da ransa dan a nuna musu wannan izina ce kan yiwuwar tashin kiyama za ku mutu za a tayar da ku Allah ce ma kanu li ba za su yi imani ba illa an yasha Allah sai Allah ya da ba walakin da ya yajhalun da yawansu suna jahiltar mai ce gaskiya kaga aljahl din nan shi ya haifar musu da wancan shi ya haifar da batan mutane da dama a baya a tarihi wanda misalai ba za su kare ba abu na biyu daga cikin abin da zai baiwa mutum sabati akan tafarki shari'a shine ikhlasi tsakaninsa da ubangiji tsarkake niyya a cikin dukkan abin da za ka yi da dukkan abin da za ka ce ya kasance ka yi shi dan Allah kar ka yi abu dan ka samu wani matsayi a cikin jama'a kar ka yi wani abu dan ka tara dukiya kar ka yi wani abu dan wani mukami sannan kar ka yi wani abu dan ka ba wani haushi ya ji haushi sannan kuma kar ka yi dan ka burge wani kai kana yi ne dan neman yardan Allah kaɗai. wani ya ji haushi rashin sa'a yi. ya ji haushi amma ba manufarka ne ya ji haushin wani ya ji daɗi dace ne aka yi ji daɗin amma kai baka kullo niyya a gida ka zo don iya ji daɗin ba kada yabo ya ƙara maka himma kushewa kuma ta dakushe ka ya kasance da yabo da kushe ɗaya ne a wajen mai islam kushen mai kushe baya sa ya fasa abin da yake yabon mai yabo kuma baya ƙara masa akan abin da ya kulla niyya a kai baya kallon mai zai samu a duniya yana tunanin mai zai samu a lahira baya kallon taron mutane da za su yi masa tafi ko su yi kabarbari saboda shi ya san babu ɗaya daga cikinsu da idan Allah ya karɓi rayuwarsa a yau da la'asar zai taya shi zaman kabari na minti biyar don ya ɗauke masa kewa wanda ya fi kowa ƙaunarsa shi ne wanda ya fi kowa cewa a gaggauta a kai shi inda za a yi rashin sa'a yi mutuwar dare irin karfe sha biyu kaga sai da safe za a yi jana'iza to wanda yafi kowa kaunarsa da sansa din nan da wuya ya iya samun karfin hali ya kwana tare da kai a taki ɗaya bayan ka mutu dan yanzu ka canja inda sunan ka wada yanzu ka zama gawa tsoron ka yake ji ka da 'ya'yanka tsoron ka suke ji babu wani masoyi wanda zai iya maka komai bayan ka riga ka mutu to wannan sai ta sa kake kyautata niyya dan ka tsira a cikin kabari ka zama sa'id fil al barzakhiyya a rayuwarka ta barzakhu ta bayan mutuwa kafin tashin kiyama sannan kuma ka tsira gaban Allah ranar tashin kiyama to wannan ikhlasi ɗaya ne daga cikin abinda in an same shi a cikin aiki kaɗan sai ya yawaita aikin idan kuma an rasa shi ko mun yawan aiki sai aikin ya zama kaɗan don ubangiji ta'ala na gina sakamako ne akan ikhlasi kuma dan shi aka halarci mutane kuma da shi aka umarce su wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu din kunafa da haka lallai mutum ya zanto yana da ikhlas Allah ce da manzo sallallahu alaihi wasallam tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ala lillahi addini ke addini wato ainihin yana tabbatuwa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ke sakamako a kansa da ikhlasi ne ubangiji ta'ala ke ba ta kariya ya tsare ka shaidan ba zai ci nasara a kanka ba duk irin yadda shaidan ya so ya ci nasara akan annabi yusuf daidai lokacin da yake saurayi yake cikin gafin samartaka ga mace san kowa kin wanda ya rasa kyakkyawa ko babbar mace kuma a wuri amintacce wanda ba wanda zai iya lekawa ya ganci sai ubangijinsa ya keɓanta daga shi sai ita a ɓoye a suturce ghallakatil abwab wa qalat haytalak amma yace ma'az Allah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun ubangiji ce wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula arha burhan laula arha burhan rabbih كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أو تكراء إنه من عبادنا المخلصين محل الشاهد انه من عبادنا المخلصين لان القراءتين al-qira'atayn kan riwayatayn kirawoyi guda biyu kamar riwaya biyu ce ɗaya suna fassara ɗaya wato tsaro da kariya da ya فاتا bai cikin tarkon da mata ta tsana masa ba ba wai dan baya da sha'awa bane ba aya ta nuna yana da sha'awa irin ta dan adam an rakkaba sha'awa a tattare da shi wala kad hammat bihi wa hamma biha ta so shi ya so ta amma akwai bambanci tsakanin santa da nashi santa a sake yake babu kaidi shi kuma sansa yana da tarniki da dabaibayin kawa. dai hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi wato tuna akwai ubangiji tuna sakamakon ubangiji shine yasa ya danne karfin soyayyarsa idan ka rabu da abu dan kawai baka san shi akwai lada ka bar giya kawai dan kai baka sha'awar giya ba dan Allah ya fi kar a ba ka sha'awa kaga babu lada babu zunubi amma kana sha'awa tsoron Allah ya sa ka bari shi ne kake da me lada ka rabu da mace dan baka da sha'awa kawai kai sha'awa ce baka da ita ba dan Allah ya ce wala ta karabu zina ba babu lada babu zunubi ka rabu da mace dan baka da mazakuta babu lada babu zunubi ka rabu da mace dan saboda dama kana da wanda ta gamsar da kai da haka ta kan titi ba ta maka babu lada babu zuri amma kana da sha'awa rai ya biya amma ka bi karfin zuciyarka to nan ne ake samun daraja ana ake samun falala dan haka galibin malaman tafsiri sukan ce hamma bihi laqad hammat bihi wa hamma biha ita ta so ina ma ya aikata kaza da ita shi kuma ya so ina ma ya dake ta wai kar su ce ya so a dingina soyayya zuwa ga annabi amma almuhaqqiqun daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a ku kyale lafazin yadda yake a larabcin sa hammat laqad hammat bihi wa hamma biha amma bambanci shine ita ba ta takawa shi kuma yana da takawa ranka ya zo amma takawa ba za ta bari yayi ba kuma ba ita kadai ba in za a karo dari irin ta takawarta ta fi karfin su gaba daya to wannan shi ke daraja din da daukaka sai kuma Allah ya ce innahu min ibadina mukhlisin lalle shi yana cikin bayan mu masu ikhlasi ashe ikhlasin ya taimaka wajen me kaucewa wancan tarko da wancan mace ta tsana masa a wata kira'a innahu min ibadina al-mukhlisin ina cikin bayan mu da muka zabe su muka keɓance su to ai an khalasa summa ukhlis ma'ana sai da ya ikhlasi sannan kuma aka zabe shi ba dan ya ikhlasin ba da ba za a zabe shi ba kenan da haka dai kyautata niyya tsakanin mu da ubangijin mu lokacin da muke kowane irin abu da yake da alaka da addinin mu ɗaya ne daga cikin abin da zai ba mu sabati akan gaskiya dan wanda yake da islam har kullum yana fifita bukatar addini ne sama da bukatar kansa amma wanda baya da ikhlasi ko bukatar kansa yake kallo da riba da zai samu a duniyance sama da amfani da zai samu na lahira to wannan ko shakka babu samun ilimi a matsayin abu na daya samun ikhlasi a matsayin abu na biyu wasilan da cikin wasa'il na sabat mu koma cikin sutul anfal Allah ya jira wadansu ababai a jere a inda yake magana akan sabati to kuma sabati dukkan sabati ne sabati a gidan sabati a filin yaki ayoyin suna magana akan sabati a filin yaki ya ayyuhallazina amanu idza lakaytum fi'atan fat واذكروا الله كثيرا لعلكم wa ati'u Allah wa waɗannan ayoyi suna cikin suratul anfal wanda sanin ku ne cewa suratul ta sauka ne dan bayanin yakin uhudu da hukunce na ganima da sauransu ubangiji ce zalike sun fiya tan fasu idan kun haɗu da tawaga ko jama'a ta kafare da suke yakar ku fasu ko ku tsaya ku jajirce kada ku tsorata kada ku firgita kar ku gudu fasu ku kafu a inda ku kar ku yi gudu irin na mun ji tsoro babu laifi ku yi gudu na dabarin yaki sun fito kun fito sai kuka tura wani adadi su tsokano su idan suka tsokano su don su gudo su kuma sai su ɗauka sun gudo ne to wannan baya cikin gudu da shari'a ta hana ko kuma ka gudu da karamar runduna da aka yi muku kofar rago don ku je ku haɗu da babbar runduna da suke sansani a wani waje su taya ku faɗa wannan baya cikin irin gudu da shari'a ta hana wa man yuwallihim yawma yazun duburahu illa mutaharrifan likitalin aw متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير متحرفا للقتال bangotiya da izzuliya wajen yaki wannan baya cikin gudu da aka yi hana mutum yayi mutahayyizan ila fi'a wanda zai je haɗu da babban runduna ya tsere da karamar rundunarsa wannan baya cikin gudu da aka hana da aka dai duk wannan nau'i da daga cikin nau'ika na sabani fasku wazkurullaha ku ambaci Allah ambato mai yawa dan ya zanto kun rabota a ce kenan ambatan Allah din sawa'un a fagen yaki ko a cikin gida ɗaya ne daga cikin da abin da zai baiwa mutum tabari kuma ambatan Allah din ba a ce kawai ambato ba sai aka ce da yawa wannan yana ɗaya daga cikin abin da zikiri ya fice da shi galibin ibadoji aka ce kai ne kawai amma ba a cewa yi da yawa sai zikiri واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا كان كثيرا ديوا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما zikirin ubangiji ɗaya ne daga cikin abin da ke bai wa mutum sabati to amma sai ya cika sharuɗa kamar haka sharadi na farko ya kasance abin da mutum zai furta da bakinsa a matsayin zikiri lafazin sigar ta tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sigar ce tabbatacciya daga annabi ya koyi da zikiri da wannan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ko subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi dukkan zikirai da suka tabbatar daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanya ingantacciya mutum ya mayar da su su ne abincin zuciyarsa su ne abin da ya lausa su da su to wannan ko shakka babu abin da ake bukata ke siga tabbatacciya daga bakin annabi kar mutum ya kirkiro wata siga ko a kirkiro masa ita zai zikiri da ita na biyu yalzinci kaifiyar da annabi ya ce domin ko da zikiri ya tabbata daga bakin annabi to akwai bukatar ka yi shi kai kadai in yi shi dai kadai ya yi shi kadai amma idan muka zo muka taru mu goma ko sha biyar ko ashirin muna yi da sauti iri daya tare da murya daya da kari daya mu fara tare mu kare tare to kaga wannan kaifiyar bata tabbata ba cikin aikin annabi saboda hakan sai gurbata waccan sigar ko da sigar kyakkyawa kaifiyar aiwatarwa sannan abu na uku ya zanto cewa lokacin da bakinka ke furta lafazin to kuma ya zanto zuciyarka na halarto ma'anar abin da kake faɗa kada ya zanto cewa zikiri ne na harshe kadai zuciya ba ta yi ba ta taya ka a'a dole sai an samu tarayya da muwafa'a bainal qalbi wal lisan labudda an tatimma al muwafa'atu tamma bainal tsakanin harshe da zuciya harshe na furta la ilaha illallah baki na tuno a zuciya na tuno meye ma'anar la ilaha illallah harshe na furta subhanallah zuciya na tuno me ma'anar subhanallah take nufi korewa Allah dukkan wata waya da siffanta shi da dukkan wata kamala to idan an samu zikiri ya cika wannan to wannan mutum ya dace da zikiri irin wanda ake bukata siga kaifiya almuwafa'a bainal qalbi wal to wannan zikiri ya zama karbabbe kenan to ɗaya ne daga cikin abin da zai bai wa mutum sabati dukun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ga wannan al'umma sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya lakkana wa al'umma siffofin zikiri daban-daban da sigoginsa daban-daban tsakanin na safe da na yamma da na kwanciyar barci da tashi daga barci da na shiga ko fita sawa'un masallaci ko ko ban daki ko kasuwa me zaka faɗa lokacin da zaka shiga zaka fita waɗannan wurare duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mutane kai hatta me zaka faɗa idan ka farka da daddare kafin ka sake komawa barci duk manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da mutane me zaka faɗa lokacin da zaka hawa abin hawa da bayan ka hau me zaka faɗa lokacin da zaka yi bulaburo ka bar gari me zaka faɗa idan ka dawo daga tafiya duk manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mutane me zaka faɗa lokacin da kaga hadiri ya taso iska ta taso guguwa ta taso duk annabi ya koyar da al'umma wannan to waɗannan dukkan su suna daga cikin wasailus sabat raya harshenka da wannan raya zuciyarka da wannan ɗaya ne daga cikin abin da zai baka tabbatuwa akan tafarkin gaskiya dan koya zai ɗauki mintuna naka kaso na waɗansu lokuta naka cikin awa 24 da kake da shi a yini wanda wato kenan bai barka haka kawai sa kaka baka da abin yi ba balantana ka fada cikin waɗansu ayyuka na sabo ka riga ka yi programming din kanka ka tsara kanka a lokuta kowane lokaci mai kamata kai wazkurullaha kaseera la'allakum tuflihu sannan abu na gaba da ayat ta faɗa wa atiiu Allah wa rasulahu wa la tanazahu wa atiiu Allah wa rasulahu ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam rukun da'a ga Allah da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya ne daga cikin abin da zai baka tsira a cikin kowane kangi ka samu kanka domin duk wanda zai ce maka kaza yi kaza bar kaza abu kaza ya faru kai kana son kafin wannan abin ka karɓi in na yi ne ka yi in na bari ne ka bari kana bukatar ya kafa ma hujja da Allah ya ce manzon Allah ya ce ba ka kallon shi a matsayin shi na shine wani kakan kalli me yake faɗa a matsayin na abin da yake faɗa kana kokarin abin da zai ja ka akai ya kasance ta farkin gaskiya ne duk irin yadda ka dade kana yin abu ko ana yin a gidanku idan ka farga kuma wannan abin ya sabawa Allah ya saba manzon Allah ta kuma baka wata wata wajen barin wannan abu mai da'a ga Allah mai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya hada wani wanda ba Allah ko manzon Allah ba daidai da Allah a matsayin abun bi ko da shugabanni da aka ce a bi su da malamai da aka ce a bi su da iyaye da aka ce a bi su sharadin bin su shine in abin da suka ce a yi ya dace da wanda Allah ya ce manzon Allah ya ce domin ayat da ta maganan ulul amri da wanda ta maganan iyaye duk ta faɗa haka ulul amri da ubangiji ta Allah ya ayu allazina amanu atiu Allah wa atiu rasul wa ulul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah kuma ku yi da'a ga ma'abuta lamarin cikin ku majibanta lamarin ku malamai suke sabani su wane ne ulul amri waɗansu malaman tafsiri suka ce al ulama su ne ulul amri waɗansu suka ce a al umara su ne ulul amri ulul amr dai majibinta lamari sawa'un mun ce malamai ko kuma mun ce sarakuna al'umara waɗanda su ne suke gudanar da lamurran na rayuwar to aka ce a bisu amma bin nasu sai aka bambance shi a cikin ayar wajen bin Allah da bin manzan Allah sai aka kawo kalmar asi'u asi'u Allah wa asi'u rasul wajen kullul amri ba kawo kalmar asi'u ba sai aka ce wa ulul amri yazan to afafi ne sannan da aka yi gaba a cikin ayar sai aka ce fa a tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kun yi jayayya kun yi kikaka cikin wani abu kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzansa kuma ba a ce ba kuma wa ulul amri an ambaci Allah da manzansa so biyu amma an ambaci ulul amri so daya sannan wajen bin Allah da manzansa an kawo kalmar asiqu da suke fa'idantar da da'a wajen bin ulul amri sai aka ce wa ulul amri ya zanto ma'tufun ala wa atiur rasul malamai suka ce hikimar da suke cikin wannan shine saboda ta'atul lahi wa ta'atu rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi kai da ake wa Allah da wanda ake wa manzon Allah ana yi ne kai tsaye cikin abin da ya daɗi ko bai daɗi ba cikin abin da ka fahimta ko baka fahimta ba cikin abin da ya mutan gari suka ji daɗi ko ba su ji daɗi ba dole a bi Allah abin manzon Allah kowa ne yana so kowa ne baya so cewa ya so wani abu ne daban bai so ba wani abu ne daban shi ta shafa da bai so ba ba a ce mutlaka amma sa'a da ake wa ulul amri kuma sa'a ce mu muqayyada ma'ana ta a ce muqayyada sai in ulul amri din abin da suka faɗa ya zanto bai sabawa Allah ba bai sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura sahabbansa wata tafiya ya nada musu wani shugaba a cikin tafiya sai suka fusatar da shugaban nasu sai ya hura wuta sai ce ku shiga ciki ba ni ne shugaban ko da aka ce ku yi mun da suka ce eh kai ne manzo Allah ya nada ko kuma mu yau ka ce ku shiga ciki za su yi sai suka yi shawara ka ce a ah, wayan da ya saba maka imani da manzon Allah ba dan mu kauce wuta ba to ko ma imani da manzon Allah dan mu kauce wuta ko mu zo mu shige ta ita ce ba za mu shiga ba daga baya kuma ya huce kuma aka ci gaba da zaman lafiya har aka dawo daga wajen tafiya da suka zo madina sai suka biya annabi labarin abin da ya faru sai manzo Allah ce da sun shiga cikin wutar nan da ba za su fita ba inna mata'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da ya dace da daidai a ce kula al'amur za a yi musu da a cikin abin da ya dace da daidai kaga a ce kenan wato da'ar Allah da'ar manzo Allah ya ce akan gaba iyaye kuma da aka ce a bi su wa sayna al insani bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu bi amayn an ishkur li walidayka liwalidayka masir dalaka wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi ilmin fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun su ma aka ce in sun umarce ka da ka hada Allah da wani ka saba wa Allah fala tusi'uhuma kar ka bi su a ce kaga su ma da'a su ba a sake take babu kaidi ba kamar da ulul amr su ma da'a su ba a sake take babu kaidi ba amma da'ar Allah da da'ar manzon Allah wannan a sake take babu kaidi a koyaushe fi kulli zamanin mu fi kulli makan a kowane wuri a kowane zamani to da haka kenan da'a ga Allah ya yan uwa lalle ɗaya ne daga cikin abin da zai kautar da zai kautar da mutum daga fada eh, wato daga ramin halaka ya dora shi akan daidai wa sai wallahi wa rasuluhu sai ubangiji kuma yace wala tanazu wato kada ku yi jayayya ko kar ku rika musu at-tanazu jayayya wani lokacin akan ce masa al-jidal ko al-mujadala tanazuli shine ka ce in ce ta yadda abin zai bayu zuwa ga mu rabu gida biyu ko mu rabu gida uku ko mu rabu gida hudu Allah ce kar ku yi wannan wala tanaza'u fa tafsir kada ku yi jayayya dan sai ku karye sai ku yi rauni wa tazhaba rihukum karfin ku ya tafi ya zanto ba ku da karfi ba ku da farji to jayayya ya yan uwa iri biyu akwai jayayya da za ka yi da ni ko in yi da kai da nafi in tsora ka akan daidai ta yadda inda za ka fahimci daidai daga bakina za ka bi in ni na fahimci daidai daga bakinka zan bi ni da kai muna yi bisa ga cewa kowa yana neman gaskiya lalibe ke cikin dubu, amma da zaran an haska masa ita ya ganta zai irin wannan jayayyar ba a hana yin ta cikin addini ko da sahabbai ma sun yi da juna akan ire-iren wannan jayayyar kun san abin da ya faru tsakanin Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi Abbas da wane ne lokacin da suka yi rikici akan shin wanda ya je aikin hajji ga ihrami a cikin sa zai iya wanka ko ba zai wanka ba zai wanke kansa ya tuda kan ko ba zai tuda ba suka yi tayayya. karshe suka koma wajen um, Abu Ayyub al-Ansari ya rage musu gardama hadisin na cikin Bukhari kaga ai jayayya ce wannan yace kaza wannan yace kaza amma kowa na neman gida daidai take ko wanda suka je daidai din ta bayyana kowa ya sallama har shi wanda ya jayi da Abdullahi da Abu to miswar yake cewa daga yau ba zan ƙara musu da kai ba na riga na san kai kogin ilimi ne yadda ake faɗa din to kaga kenan ya halatta a yi jayayya da nufin bayyanar da gaskiya to amma jayayya irin wanda musulunci ya haramta ita ce jayayyar da ba a nufin bayyanar da gaskiya kowa na son sai ya yi. kai game da dan uwansa ni kawai manufa ta ya zan yi in kayar da kai kama manufar ka ya za ka kayar da irin wannan jayyar ba ta da amfani irin ta ce kuma take haifar da gaba a tsakankanin al'umma irin ta ke sa mutane su labi gida biyu ko gida uku sannan akwai jayayya kan harkar addini akwai jayayya kan waɗansu harkoki na duniya dukkan wanda yake da tunani da hangen nesa mai zurfi ba a rikici da shi akan harka ta duniya sai kan harka ta addini harka ta duniya kamar an sa ni ne shugaba ko ni ne sakatare ko ni ne ma'aji sai wani lokaci ya aka zo aka ce ana ganin ban cancanta ba ko ana ganin kasawa ta ko wani laifi na za a cire ni wannan harka ce ta addini ko kuma harka ce ta ta duniya ta suka ba da harkar duniya ko da kuwa cikin kungiyar ta addini lokacin da aka zo rikici shi kenan sai hakura dai in tsare haduwar kan al'ummar musulmai an ce dole in sauka shi kenan sai in yi hakuri in bayar dan dai a zauna lafiya kamar dai daga cikin jikokin annabi da ya ga rikici ya rikici sai ya hakuri barwa ba awai yace shi shugaban dan ayi me a zauna lafiya a tsare jinin al'ummar musulmi ba zai tsaya yana rigima akan cewa wato ainihin sai ya rike shugabancin ba dan saboda hakan zai bayu zuwa ga al'umma tarbi gida biyu saboda duk yadda kake ganin wani hare ne matukar ya fito an ji shi to ko idan fitina ta taso fa kawai su za su goyi bayan sa ba dan suna son shi ba sai dan kai suke so su kawo wasiƙa shi din ba son shi suke ba amma sun yi a wannan lokacin tun da ya daga tutar ya karka su bi shi a tafi akan haka to kaga wannan yana haifar da rigima a tsakanin al'ummar musulmi to duk lokacin da za a yi rigima da ni a kan harka ta duniya to ya kasance na haƙura na dangi duk lokacin da za a yi rigima da ni a kan ni ne ladan ko wani ne ladan na haƙura in dangi duk lokacin da za a yi haƙuri da ni kan ni ne liman ko ni ne mamu in haƙura in dangi duk lokacin da za a yi eh, rigima da ni a'a ni ne shugaba ko sakatare ko ma'aji a'a ba ni bane ba ya haƙura in dangi matukar janyewa ta za ta taimaka wajen haduwar kan al'ummar musulmi suka fi tsaye kuma lokacin da na yayi ba daidai ba ne lokacin da radan yayi kuma in fita dan idan na yi haka ya bata canza zani ba ni na haƙura na bar masa shugabancin amma kuma na koma gefe babu ruwa na da shi ba ni ba shi yanzu kowa ya san shi daban ni daban ban warware matsala ba abinda da zai maka wajen warware matsala kar a ganna a gefen da ba ni ba shi waɗansu ayyukan alkhairi suna haɗa mu ne ko ni in kira shi ko shi ya kira ni ko a masallacin na ko a masallacinsa wani abin farin ciki ya same shi in je miki nawa ya same ni ya zo mun wani abin ta takaici da bakin ciki ya same ni ya zo mun in nashi ya same shi ni ma in je masa a nan za mu baiwa waɗanda suke tare da mu hoton muna tare da juna ko da kuwa wato ba cikin wata tafiya iri da ya muke ciki ba amma ta yadda zan rabu da shi ba ni babu shi fata cikin sharri ya same shi yana mun fatan sharri ya same ni ko shakka babu wannan wato ramin halaka ne mai girman gaske Allah ka tsare mu kuma shi ne abin da zai haifar da wannan abin da ubangiji ta ala ambata wala ta nazu tafshil in kun yi irin wanda na din za ku karye wa zahabari kun kuma karfin ku zai kurjinin ku zai Da haka lalle a iya samun fahimtar juna tsakanin ni da kai ko tsakanin ni da shi armakar mu mai yadda fahimtar junan mu ya zanto sanadi na yakar juna sanadi na fito na fito da juna sanadi na cin mutuncin juna ko da ke dan ya tsora ni wata rana na je na faɗa abin da bai dace ba to ya kamata a samu annasif wal mansukh tsakanin abin da na je da abin da zan yi yau tsakanin abin da na yau da wanda zan yi gobe kullum in yi kokarin ya zan in dawo kan daidai kar in ce tunda na faɗi kaza kuma kafir ya ajiye to bai kamata in janye ba sai dai in mutu akan wannan kaza din na faɗi kaza kuma tarihi ya haddace a wuri kaza na faɗi kaza kuma yanzu na gano ga daidai ga shirya kuma in ce a'a idan na haka ai na janye magana ta na warware kaina to wannan shaitan ne yake yaudaran mutum ya hana shi bin gaskiya ya hana shi wato ainihin bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yan uwa wato tanazu'i dai ba ya da amfani sai in ya zanto an za a kiyaye sharadda haka kuma jidali ba ya da amfani ja'in da je in ce ka je ka yi ta faɗa ni in je in yi ta faɗa yau in yi maka raddi gobe ka yi min raddi ba ya da amfani wato an tambayi wani magabaci cewa in yi lidali tsakanina da wanda ya saba mun sai ce a koyar da sunna sai ce yo ai shi yana lidali da ne sai ka koyar da sunna in kana koyar da sunna din za a fahimci gaskiya ko mun wannan lokaci amma in ka tsaya lidali sai wani ya kawo maka karamin abu ku ta musu yau ka ce gobe ya ce jibi ka ce jibi ya ce ku yi ta yawo kuna zagaye rawan abawar guda daya kun fita daga kofar doka kuna ta round about ko ba ku ba hanyar jazba ko ba ku ba hanyar tudun wada kun tafi Kano ba ko ba ku dawo cikin gari ba kuna ta yawa. wuri daya to amma idan kana koyar da sunna kenan ka riga ka huta haka ɗaya daga cikin magabata ya faɗa a takaice dai wala tanazu fa tafshalu wa tazhabu rikum Allah ya ce wasbiru hakuri ɗaya ne daga cikin abin da zai bayar mutum tabbata akan gaskiya inna Allah ma'as sabirin Allah na tare da masu hakuri hakuri duk irin yadda kake rike da gaskiya kar ka dauka cewa tunda na rike gaskiya wannan na rikin Allah ba zai jarrabe ni ba rike gaskiyar shi ne ma zai sa Allah ya jarrabe ka dan manzo Allah ya faɗa cikin hadisi sai yace ashaddu an-nas bala'an al-anbiya thumma al-amsal al amsal wato waɗanda Allah ya fi tsananin jarraba su su ne annabawa sannan masu kokarin kwatanta hanya irin tasu sannan masu kokarin kwatanta hanya irin tasu wa innama yubtal al-mar'u ala qadri dini ana jarrabar mutum ne gurgurdan rukunsa da addini idan addinin sa da karfi sai jarraba shi dan so mai karfi idan addinin sa lafa ne kuma sai a jarrabe shi jarraba karama a ce wannan abin da ke nuna wa dole sai mutum yayi hakuri hakuri ke ba mutum jagoranci a cikin jama'a ba tare da sai an zo an yi maka mubaya'a a rana kaza ga watan kaza ba wani lokaci da ya wuce can a baya ana tattauna bayan da tsohon marigayi shi kawukar Muhammadu Gumi Allah jikansa da gafara kan, wane ne za a sa ya gaje shi marigayi shi lola Abubakar marigayi Hannun Binji marigayi wane ne ana ta zana mutane ana ta Sheikh Umar Fallata Allah jikansa da gafara tsohon malami ne ya rasu shekara kaza da suka mutu da suka wuce kai yana zaune da karantarwa masallacin manzara sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa ina mamakin kuke ta rigima wa zai gaji shi wa zai gaji shi shi da waye na shi kuna da rana ta tarihi da aka nada shi yace ba halayyarsa ba ta bashi wannan to kowa sai tsaya halayyarsa <laughs> ta yi mai ta bashi wato magana ce ta hikima ta dattijantaka ta malanta daga nan yayi ta magana lokacin muna tare da yan uwa da dama yayi ta magana yayi ta magana ban zanu masu yawa waɗanda ba za su hantu ba a halin mahallin shahid da yayin kuwa hakuri na ɗaya daga cikin abin da ke ba mutum jagoranci a cikin al'umma ko da mai karancin shekaru ne ko da saurayi ne ko da wane ne kaga ubangiji ta'ala idan ya baka hakuri ya baka ɗaya daga cikin ababen da ake bukata wata in immatan ya zo na bi amrina lamma sabaru wa kanu bi na yuqinu wato mun sanya su jagorori waɗanda suke shiryar da mutane da umarninmu lamma sabaru yayin da suke hakuri ba dan sun yi hakurin ba da ba sa sun zanto jagorori a cikin al'umma su ba da haka hakuri yana da amfani a cikin rayuwar mutum tsakaninka da yan uwanka tsakaninka da masu da'awa yan uwanka tsakaninka da waɗanda kuke ayyukan musulunci tare duk wanda ba da hakuri ba zai iya yin aiki tare da jama'a ba kuma ka gane wani lokaci zaka ga cewa shaitan zai zo ce ai dan kai hakuri to an rena kake to dan kar a rena ka bari kai masifa to shaitan ya ci galaba a kanka wani lokaci kuma dan zai zo ya ce maka ai dan kana son zaman lafiya ka rabu da kowa ka koma gefe kai kadai to nan gurin ma shaitan idan haka wani lokaci yakan ci galaba a ka abinda yawanci yan uwa ba sa ganewa shine bambanci tsakanin aikin wannan masallacin a sa na masallaci da kuma aikin gidana gidana gidana ne wannan masallacin fa nawa ne namu ne wancan nawa ne wannan namu ne to a cikin namu din nan ba ba ni da wani adadi da nace banda wani banda wani ko ba haka ba to namu ne to tunda ko namu ne a ce ba lalle bane duk abin da zan faɗa shi za a yi kirki da shi anan yadda nake da yancin faɗa wani mana da yancin faɗa wani mana da yancin faɗa ba lalle bane kuma sai na wanda a karba ai ya karban na ai ya karban na wani ai ya karban na wani amma a gidana ni ne nake da yancin faɗa idan yau na ce zan cire kofar daga yamma ta koma gabas ba wanda zai ce dan sai dai in ya zo ya ga ina in ya ga dama ya taya ni in bai ga dama ba ya mun sannu in bai ga dama ma ko sannan ba zai ba ya wuce abin sa amma babu yanda za a yau haka kawai yanzu in ce a toshe wannan kofar ta masallaci ba tare na faɗa muku ba ko wani ce a toshe wannan ko wani ce a kara tsaye a nan ba zai yi ba dan aiki ne na to wannan shine ayyukan musulunci a haka ya kamata mu rinka fahimta su ayyuka ne namu to tunda ayyuka ne namu Allah kuma yace wa amruhum shura bainakum sai mun tattauna a tsakankanin mu kuma ba in muka tattauna za a kawo shawara daban-daban kuma a cikin daidai za a iya dauka ba yin za a iya ɗaukan duka to wanda za a dauka ce wanda ake ganin mafi maslaha kila ta wace kila ba ta wace karin ce tunda ba a dauki ta ba yau an sake zuwa wata rana an yi mutum na ba da shawara ba a dauka ba an dawo wata rana na uku ba a dauka ba to ni babu ruwana abin ma in ka je wajen ba a daukar shawaran ka ko dan suke bantattun mutane su ake daukar shawaran su sai ke dan fitowa mutum tattauna gurin ko kuma a ni an bata mare dole ne ya bata maka rai abin da kawai zaka yi shine sai kai hakuri domin san gidan da yake naka ne na kai kadai a can ciki ana bata maka rai kullum kuma kana hakura sai nan naku na ku duka kace ko ba za bata maka rai ba ko kuma an bata maka sai ba za ka hakura ba a san gida akwai matarka kai ka biya sadaki ka auro ta kake ce da ita kake mata komai da koyo kuma ta bata maka ne kuma kai hakuri ka zauna da ita a nan ba wanda ka auro ba wanda ka haifa haka kaga kowa to kuma su kuma safa sun sun bata ma kace ba za ka hakuri ba a can kai hakuri a nan ba za ka yi ba kaga ba zai yiwu ba to idan muka gane ayyukan musulunci da irin wannan fadin muka fahimci su a irin wannan sikelin da mizani sai su ba mu damar yi wa juna uzurin ya zanto kowane ɗaya daga cikin mu yana da guzuri na hakuri hakuri kashi uku ne hakuri akan bin Allah hakuri akan barin sako hakuri akan al-maqadir abinda Allah ya jarrabu mutum da shi hakuri kan bin Allah galibin abinda Allah ya ce kai irin wanda zuciya ba ta so ne to amma sai ka lallaci ka dan ta yi hakuri wajen barin sako galibin abinda Allah ya haramta abinda zuciya take so ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bil shahawat an tuka aljanna da ababan ki ababan da ke kai mutun aljanna irin wanda dan adam baya so ne kutiba alaykumul qital wa huwa كره لكم wa أن تكرهوا شيئا wa خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون kaga a cikin yaki akwai kashe kuɗi kuma akwai hasarar rai to wannan kuɗin adam baya su to kuma wanda yake ke kai mutum aljanna aljanna an cika ta da dangin abin da mutum baya su ma'ana kafin ka shiga sai kai waɗancan ababan wuta an cika ta da ababan sha'awa abin nufi ababan morewa to kuma irin su dai galibi suke kai mutum wuta to sai ka haƙura ka lallashi rika sai wancan abin da ba ta so sai ka hakura ka ba zuciyarka hakuri ta hakura da wancan abin da take so wannan ya zama asabarun sabru asabaru as ala ta'a wannan asabaru sabru ala al-ma'asiya daga nan sai asabaru sabru ala maqadirillahi ta'ala hakuri kan abin da Allah ke jarrabar mutum da shi na matsaloli na rayuwa dukkan su waɗannan sunan su hakuri da aka ce wasbiru ya tafi su sai kuma Allah ce inna Allah ma'a sabirin Allah na tare da masu hakuri tarayya ta ubangiji iri biyu ce akwai ma'iyya khassa akwai ma'iyya amma ma'iyya amma Allah na tare da kowace halitta da iliminsa da jinsa da ganinsa da ikonsa da kudurarsa yana tare da kowace halitta yana ganin kowa yana jin kowa ya san abin da kowa ke ciki yana da iko akan kowa inna Allah ala kulli shay'in qadir ya rinjaye kowa wa huwa al-qahir fawqa ibadihi wa huwa al-hakim al-khabir wannan ma'iyya amma kenan yana tare da mummune yana tare da kafirai yana tare da yahudu nasara ta hanyar iliminsa da jinsa da ganinsa ta hanyar kudurarsa akan kowa da ikon sa akan kowa to akwai kuma ma'iyya khassa tarayya ke bantatta shine yana tare da mummune bi nasrihi wa ta'ayidihi wa tawfiqihi yana tare da mummune wajen taimakon su wa la yansuranna Allah man yansuru in tansurullahi yansurkum yana tare da su wajen karfafa su wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi zalika la'ibratan li ulil absar yana tare da su subhanahu wa ta'ala wajen yi musu tawfiki da datar da su Idan zanto duk abin da za su yi ya zama na daidai to irin wannan tarayyar ita ake nufi cewa inna allaha ma'a sabirin doriya akan wacce ta ilimi da ji da gani bayan ya yi tarayya da mummunai akan jinsa da ganinsa da komai da komai to kuma ya tarayya da su wajen taimakon su daga mankatar a gare su inna allaha ma asabiri sai Allah ce wala takunu kallazina kharaju min diyarihim basaran wa ri'a an-nas tawadu kenan kar ku fita lokacin da za ku fita yaki kallazina kharaju min diyarihim basaran kamar wanda suka fito daga cikin gidajensu suna masu jiji da kai da girman kai kar ku yi haka Mun mu mummuni baya girman kai ko Allah ya fifita shi kan mutanensa da kuɗi ko da sarauta ko da ilimi ko da karbuwa a tsakanin jama'a kar ka yadda wannan ya sa kai girman kai don shaidan na iya biyo ma sanan gurin kai girman kai sai mutum ya zame daga tafarkin gaskiya ana son mutum ya zanto mai tawadu da kaskantar da kai manzo Allah ce inna Allah auha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad ubangiji yayi mun wahayi ku zama masu tawadu da kaskantar da kai abinda a harshen zamani suke cewa nisyanu zan mantawa da kanka kai waye lokacin da ka shigo cikin taro karka tuno kai ne wani manta karka tunanin ni waye ne sai wannan ya baka damar ka dauki kanka ba komai ba hatta la yaqra azna la ahad har yanzu to ba wanda yawa kowa fariya da alfahari ba wanda ya zalunci kowa to wannan desde que daga